Babban abin da shugaban na Faransa Emmanuel Macron ya fi mayar da hankali shine karfafawa matasa gwiwa da su wa karaya a yayin da suke kokarin amfani da baiwarsu wajen dogaro da kai da kuma bunƙasa manya da ƙananan masana'antu. Nobody has to decide for our future. to decide. Babu wanda zai yanke hukunci kan makomarmu, mu za mu yanke wa kanmu. Wannan sabuwar tafiyar ita ce ke nuna cewar Afirka za ta yanke wa kanta hukuncin abin da take so. da yi wa duniya bayani kan afirka da kuma tsara nata shiri kan sanya matasa dogaro da kai da al'adunsu da kuma yi wa duniya bayani dalla-dalla kuma ina da yaƙinin cewar hakan yana da matuƙar muhimmanci ga afirka da kuma faransa saboda idan afirka ba ta yi nasara ba faransa da duniya ma ba za su yi nasara ba France and Europe will never succeed. Tony Elumelu shine shugaban wata gidauniya da aka sanya wa sunansa wadda ta shahara ainihin wajen horaswa da kuma taimakawa matasa a fannin bunƙasa ƙanana da kuma manyan masana'antu wanda kuma halin da ake ciki ta ƙulla wata ƙaƙƙarfar yarjejeniyar haɗin gwiwa da gwamnatin Faransa Wannan shine dalilin da ya sa gidauniyar Tony Elimelu ta kaddamar da shirin taimakawa matasa da dala miliyan 100 a cikin shekaru goma domin ganin an gina matasa dubu goma yanzu haka ah, mun yi wa matasa dubu hudu saura dubu shida kuma muna da yaƙini bayan magana da abokananmu cewa waɗannan matasa na afirka a shirye suke su samu nasara kuma su fahimci cewa nasarar su ba ta tsaya ba ne ga kansu kawai har ma ga al'ummar da suka fito a cikin ta. Na samu zantawa da wasu daga cikin matasan da suka halarci wannan taro inda na soma da tuntubar Mr. Rotimi wanda yake noman agada tare da sarrafa irinsa domin amfanin masu fama da cutar sukari. Gaskiya wannan ziyara ta shugaban Faransa za ta yi tasiri wajen sauya alƙiblar tunanin matasan Najeriya, musamman dangane da ƙirƙiro sabbin dabarun bunƙasa sana'o'in dogaro da kai. da suka kunshi fannonin manya da kananan masana'antu saka zalika abin farin ciki ne a gare mu ganin yadda wannan ziyara ta shugaba makaron za ta zama sanadin budawa matasa masu himma hanyar kai abubuwan da suka sana'anta a fannonin noma da kere-kere zuwa kasuwannin nahiyar turai So it's really done a lot. A nata saƙon ɗaya daga cikin matan da suka halarci taron na yau da shugaban Faransa ta ja hankalin mata su shiga a dama da su a fannoni daban-daban baya ga fannin ƙanana da kuma manyan masana'antun. da suka yi ɗin ai ba kai biyu ne da su ba, kai ɗaya ne da shi. To idan har shi wancan zai iya mai kai ɗaya shi ma to zai iya. Kamar mace ne yanzu idan za ta tashi yin wani abu, kaga tana da gida da za ta duba kuma dole tana so ta yi sana'a to dole sai ta rage wa'yansu jin daɗinta saboda ta taimaka wa iyalinta da 'yan uwanta da matasa ga baki daya. A ƙarshen taron da yi, shugaba Emmanuel Macron ya bayyana cewa gwamnatin Faransa za ta ware akalla euro biliyan ɗaya waɗanda za ta yi amfani da su wajen tallafa wa matasa a nahiyar Afirka. Ko ba komai hakan zai taimaka ainin wajen rage matsalar nan ta kwararar bakin haure daga nahiyar ta Afirka zuwa Turai. Ƙarshen rahoton kenan, Nura Do Suleiman, Lagos, Arafai Hausa.